yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM suma da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya duk a Nijar. Haka kuma muka tafi kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa rediyo a kuma su kenan a kasar Ghana din sannan kuma za a iya jin mu ta VOA Hausa.com wato yanar gizon mu. Masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmed. Masu sauraro yau Alhamis 19 ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da 2018 za mu yi magana ne akan jin wani hali ake ciki ne game da yaƙi da cutar tamowa a jamhuriyar Nijar da kuma sake jaddadawa abin da ke haifar da cutar. Ta cutar tamowa da yake kuma da mun kwaɗi rashin abinci ne ingantacce ga yaro shi ke sa wannan cutar tamowa don ka mahi yawanci lalle can cikin karkara yara na karkara sun yi samun wannan ciwo saboda nan birni ai da yadda dama dama ana ganin mutane sun dan samu abin suka ci kuma da amma can kauye gaskiya akwai matsala mai yawanci yare ne wanda a cikin karkara wanda suke babu abinci ingantacce kuma ga ba a zuwa likita wadda ya kamata to baya ga bangaren tattaunawar 'yan kungiyoyi masu zaman kansu za kuma mu ji ta bakin ministan lafiyar jamhuriyar nijar domin mu ji shin a bangaren gwamnati me ake ciki Nijar ta ci gaba irin matsalar da an ka samu can da yanzu kamar babu ta kamar in ce maka ta rage an ci gaba kwarai saboda matakan da an ka tsoka game da wanda gwamnati ke tsoka da kuma waɗanda ke kama muna wanda in ka tsoka yau akwai wani layi wanda muke ce ma initiative tuwa zen akwai program alimentar mondial da ke kamawa mm. akwai unicef mai kamawa mm. to shi ne ba mu dama yau duka da mun ka yi bincike mun ka yi kama eh, sakamakon samu sakamako za ku kuma maku muku saƙonnin da muka tambaye ku a shafukanmu na abota. to haka kuma baya ga wannan eh, da fatan zamu na afuwa dan tuntuban na'ura eh, to hmm. yanzu haka kuma za mu karanto amsoshin ku kamar yadda daular ta ce wanda kuka amsa shin ina maganar cutar tamowa ta kwana ne a jamhuriyar Nijar. To saƙon farko ya fito daga Dauda Musa ba rigima dan dume inda yake cewa salam yau da gobe. To yau mu kam a cikin wannan maudu'in sai dai mu ce Allah ya kawo wa kowa 'yan ƙasar Nijar sauƙin wannan cutar. Mm, ta tamuwa ba duniya ya ce baki ɗaya. to sai kuma alhaji kabiru highlanders ya ce muna addu'a allah ya kawo wa 'yan uwa na nijar sauƙin wannan ciwo na tamuwa To sai dai Tandarin Fatusku Allah sa na faɗi wannan sunan daidai mm. inda shi kuma cewa yau da gobe a gaskiya gwamnatin Nijar da ma ƙungiyoyin agaji na iyakan su wajen ba da tallafin abinci ga masu cutar tamowa a ƙasar. salisu mai na gaidan ya ce yau da gobe a gaskiya wannan cuta ba nijar ce ba har da najeriya allah ya ba mu abinci a najeriya da nijar baki daya To amin amin. Sai Aminu Fatakai Ringim inda ya ce Allah ya ƙara kare mu daga wannan cutar a duniya baki ɗaya. Haka kuma Usman ɗan fodiyo layin ɗan Ghana ko dangana ne Allah ya sa na faɗa daidai a damagaran ya ce sakacin ba yara abinci akan lokaci shi yake janyo wa yara tamowa wannan akwai laifin iyaye mata ma. To sai Sa'idu Sabo Ayyo inda yake cewa salamu alaikum yau da gobe ya kamata gwamnatin jamhuriyar Nijar ta magance wannan cutar tamowa wato cutar ciwon yara yunwan yara. Mm. Mm, haka yake to Allah ya sa sai Musa Maina Kandilla Bukar ya ce Assalamu alaikum VOA yau da gobe muna fatan gwamnatin Nijar za ta ɗauki mataki sosai akan wannan matsalar cuta. sai adamu m aladamban daga jihar bauchi inda yake cewa cutar tamowa tana da illa sosai to amma kuma gashi mahukunta sun yi watsi da al'amuran muna fatan dr ilyasu idi hmm. mai nasara zai yi al'ummar cikakken bayani akan wannan cutar kwarai kuwa To sai kuma Muhammad Sanusi Bakalan ya ce yau da gobe Allah ya saka muku da alheri da irin waɗannan faɗakarwa da kuke yi. Mun gode to. To sai Kinunu Sani Yunusari in Allah sana faɗi wannan mm. sunan daidai inda yake cewa salam yau da gobe hakika cutar tamowa yana da matukar haɗari ga rayuwar yara don haka ya kamata gwamnatin jihar Nijar ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin takuwar mm. da wannan cutar. to sai kuma arabiyu muhammad gidan madi ya ce fatan alheri gare ku yau da gobe hakika wannan maudu'i yana da amfani sosai don haka za mu saurare ku mu ji ƙarin bayani allah ya ƙara ɗaukaka usman da anti daula da dukkanin ma'aikatan ku baki ɗaya mun gode to mun gode sai sakon ado salati goma ga annabi rijau inda yake cewa lalle cutar tamowa cuta ce da ake samu sanadiyar yunwa amma bani da wani ƙarin bayani a kanta To sai kuma saƙon uh, Yahaya Damno ko? Azari. Eh, mm. Ya ce, ah, yau da gobe hakika mukan a nan ƙaramar hukumar Katagun wannan cuta ta tamuwar yara tana da sauƙin gani eh, ganin yadda kullum hukumomin kiwon lafiya ke faɗakarwa kan hanyoyin kare kai daga kamuwa da wannan cuta. To sai Buhari ya haya guru jihar Yobe inda yake cewa yau da gobe ku faɗa wa ministan lafiya na Nijar ya kamata su kawo ƙarshen wannan cutar ta tamowar yara domin wannan cutar ta jima tana ɗaukar rayuwar yaran ƙasar. Umar Adamu Katagum ya ce ai tamowar yara ba wai a Nijar kawai ake fama da ita ba har ma da ƙasa ta Najeriya amma babu wani abu da mahukunta ke yi a kai. za mu ji ai a bakin su hmm, haka ne kam eh. sai ka dora diga ga dan fulani gwarji inda yake cewa salam yau da gobe muna addu'a Allah ya kare mu daga irin wannan cutar amin to haka yake to sai saƙon ƙarshe daga muhammad Baƙo, jatkori da magaran ya ce tabbas cutar tamuwa cuta ce da yawancin yara ƙanana suke fama da ita kuma tana da alaƙa da yunwa wato rashin samun cikakken nonon uwa da ƙarancin abinci mai gina jiki To mun gode a cigaba da aika mana da saƙonni. Mm, to sai mu tafi mm, Nijar ko? Eh, wakilin Nijar wato Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu masu ruwa da tsaki na ɓangarori daban-daban game da mm. wannan cutar tamowa a ƙasar Nijar. Haka yake. To an zaka dai muna tare da Dr. Maidaji Umaru, shugaban kungiyar na mai zaman kanta da ke yaki da cutar tamuwa da kuma masassar cizon sauro da ake kira befen a takaice. Dr. Barka da yau, washin me ake nufi da cutar tamowa? To abin da ake nufi da cutar tamowa ita ce cuta wanda ke kama ah, mahiyawanci yara ƙananan an wanda ba su kai shekara biyar ba. shi kuma wannan kin cuta tana tasowa saman da yaro ya bai samu na daidai ai sha nono na gaba na mamashi a daidai wadda ya kamata kuma kuma da an ka sani yaro yana girma eh, musamman tsakanin eh, wata shida da shekara biyu ya kamata ba shi abinci ingantacce to in yaro bai samu na abinci ingantacce ba shine yake sa yaro ya kamu da wannan ciwo na tamuwa ana iya cewa ita cutar tamuwa cuta ce ta rashin samun abinci mai gina jiki e eh, kware ku eh, cuta tamuwa cuta ce ta rashin abinci da kaji zancen tamuwa to ah, lalle yaro bai samu abinci wanda kamata wanda ke taimaka mashi ya gina mashi jiki ya sa yaro ya samu ah, ah, girma ya walwala duka duka shi ke sa ana cewa lalle yaro yana da ciwon tamuwa kuma matsalar da ta a cikin ta shine in yaro ya ga wannan hali to ita tamuwa tana rage mai yaro karhin jiki sai zama wato dukkan su kananan cututtuka suna zakwa su su dahi mishi a jiki don ka ne a matsala wani irin yare ne suke fuskantar barazana ita wannan cutar ta tamuwa to ita cutar tamuwa da yake kuma da mun kwadi rashin abinci ne ingantacce ga yaro shi ke sa wannan cutar tamuwa don ka mahi yawanci lalle can cikin karkara yara na karkara sun yi samun wannan ciwo saboda nan birni ai da ya dama dama ana ganin mutane sun dan samu abin da suka ci kuma da amma can kauye gaskiya akwai matsala kuma yawanci yare ne wanda a cikin karkara wanda suke babu abinci ingantacce kuma ga ba a zuwa likita wadda kamata kuma mace ma wata ciki ba ta samu abinci ingantacce ba to irin wannan duk yana sa a eh, eh, eh, da wannan cuta paske mace bata ci ta koshi to da din za ta aihuwa ya zama to yaro ne wanda nauyin shiga aihuwa ya zama karamin nauyi don ku duwar an kai in ba taimaka ba yaro zai samu matsala shekaru ne yaro ke fuskantar ita wannan cuta ta tamuwa mai yawanci yare ne masu shekara wata shida zuwa shekara biyar eh amma ta hai tsanani wajen yara wanda suke zama da wata shida zuwa shekara biyu ba da wata shida zuwa shekara biyu wani lokaci ne na girman yaro da yake in babu abinci ingantacce to lalle zai galabata da yaro a wani lokaci ne ake iya fuskantar barazanar ita wannan cutar ta tamuwa to eh, kuma mu wanga aiki namu da muke na eh, tallafa masu aiki da cutar damuwa lalle muna ganin su suna kwa nan wajen likitoci wajen likitoci da muke taimaka ma mahiwanci kuma ga akwai lokacin da aka lokacin tsanani ga shekara lokacin da an tabbatar da duk abin an ka noma ga shekara ya can ya kare kamar haran damana zuwa ƙarshen damana to wannan lokaci gaskiya muna ganin suna kwa da dama saboda a wannan lokaci babu abinci ingantacce yan abincin da an noma eh, shekarar baya eh, cikin rani duk ya kare kuma eh, akwai dai matsaloli ga wannan lokaci kuma yana gama da wannan lokaci saboda ga wannan lokaci ne fara damana yake zama da akwai ciwon masasara sabro da in yaro kamar kuma sai sa haro dai yaro ya kare ya kare shiga cikin wannan matsala wannan lokacin akwai yankunan da ke fama da ita wannan cutar ta tamuwa to mu na nijar ai wannan cutar ta mu kowa san akwai ta ko ta ko ina ta ko ina akwai ta jahohi duka zandar mara da talabiri duk akwai nan akwai wannan cutar mu don kan mun rige mun sani san nan gwamnati ma ya san san cewa wannan wannan cuta cuta ce ta yada nijar ko ba gaskiya ba eh na wurin ya kafi samu ita wannan cutar eh to waɗansu suna batun cewa kamar yankin jihohi karkara karkarin ne na zandar da na maraɗi guda ga ankit da an yi an gane calalle a kota diya a wannan jiha saboda can can na an kawo kasar nijar ma wannan jihohi na yi mutane ina ɗauko mutane ko babu in akwai karanci abinci dole ne a samu wannan wannan matsala to da ita wannan cutar dai ta tamuwa a bukin aikinmu na yankin maradi shegumani ya samu zantawa da daya daga cikin likitocin da ke yaƙi da wannan cutar mai suna madam bashir sakina to yanzu dai abin da ya yi yawa kan abin da ya shahi lahiyar yara shine tamowa yanzu lokacin ta ne tunda akwai karamcin abinci masu gina jiki wanda waye ya kamata su yi amfani da shi yanda za su ba yara ya yi amfani yaro tunda yanzu tamowa da muke yawan gani yaro daga dan wata shida zuwa shekara biyu ba wata guda su kenan wa'annan wanda an sun hita daga yaye kenan kuma ba a saba musu da abinci ba kan su kai yaye su kuma yan wata shida kenan tun can hari ba a ba su ba nono ya suka sha ya ishe su to tun daga nan za a fara samun matsala anan garin maradi kamar kun da alƙaluma ko adadi na yaran su kama da su ta tamuwa kamar yanzu yaran da ya shahi daga wata shida zuwa shekara biyu ba wata wanda suke da tamuwa mai tsanani yan maza 259 yan maza su kuma yan mata 230 to wajen kuma wanda suke neman agaji wanda suka shahi wata shida zuwa su ma shekara biyu ba wata ya mata 124 'yan maza kuma 101 kenan kun ga wajen masu neman agaji ba su da yawa in uwaye suka yi dan kokari kaɗan su tallaho su komo su samu koshin lahiya to bari mu sake komawa wajen dr mai daji umaru dr me yasa ake samun yawatar ita wannan cutar ta tamuwa a jamhuriyar nijar eh to eh, abin da sake samun eh, cutar tamuwa nan jihar nijar abin da kamata gane cewa shi dai cutar tamuwa wadda ce shina da in mace mai ciki ba ta samu abinci ba ingantacce wannan mace ba samu abinci ingantacce za ta aihe yaro wanda shi bai da nauyi sosai ga aihuwa shi wannan yaro wanda bai da nauyi sosai in bai samu ya sha nono ba daidai wa daida lokacin da nono an ya kamata a kara mashi wani abinci wani koko wani ne ba a samu kokon da ya kamata a kara mashi ba to wallahi akwai matsala hisbillahi akwai matsala saboda zai zamanto yaro bai samu abin da ya kamata ba sinadarai da ya kamata wanda cikin shi ke su mai gini jiki bai same su ba ba gaskiya ba to zai iya faruwa ga yaron da ya kamu da ita wannan cutar ta tamuwa idan bai samu magani ba to in an sa'a an samu magani kuma wadda kace ta mun akwai gidan likitoci masu ba da wannan magani masu tallahi na eh, abinci wanda kamata yaro ya ci in an yi sa'a an ka samu wannan magani yaro zai samu lahishi in kun ba ya sa ba ya zama to babu wannan tallahi na gidan likita da na abinci ne kamata to gaskiya mai yawanci eh, abin zai kai ga eh, asarar rayuwa mm-hmm. Eh. shin a gungiyance me kuke yi na game da yaki da ita wannan cutar ta tamowa to mu wani je ce gare mu wani je da benet de la femme de l'enfant donc euh, rayuwar iyali wani je ce ta mota yan nijar mun kai kirye muna da mutane masu taimaka mana muna taimaka mu likitoci bisa proje proje muna kawo magani muna ɗaukan ma'aikata muna gama yaran magani eh, muna taimaka mu kuma Eh, waɗannan likitoci da abinci wanda kamata a ba yaro da waɗansu abinci da waɗansu madara duka wanda kamata a ba yaro don ku gidaje ne muka na likita inda muka do an tabu ma muna zakwa mu aza su cikin gidan likitun da ma likitoci ne mu taimaka musu magani kuma ba su abincin da ya wadata. Wani irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin wannan aiki? to matsaloli da yake shi tallahi mu ma samu shi ne muka da wani waje muna zakon ba su kenan in ba mu samu tallahin nan mu ma to lalle akwai matsala saboda mu ba mu samu taimaka ma waɗannan su dan yara masu masu masu wannan ciwo don ya kamata ce da gwamnati da da partner din gwamnati in akwai masu tallaha to su tallaha muna mu samu ma mu a taimaka kowa da kowa ya taimaka a samu ayyuka wannan magani to yanzu ka dai likitoci a yankin maradi sun tashi haikan wajen wayar da kanun mata game da ita wannan cutar ta tamuwa tamuwa kala biyu ce akwai mai sa kumburi ga jikin yaro akwai mai shanye jiki jiki ya tamo ji mai kumburi ga jikin yaro ita ce muke gwada ga kawahun yaro in gida ne kamar misali a nan sai in gwada da wannan abin in na yi haka na ɗauka cikin raina ɗaya biyu uku in na yi haka na ga kurhi inda na aza yatsa kenan an nuna yaro ya nuna min da kumburi tamowa ce mai kumburi wannan in kuma na yi hakan ga ɗin na gurin ya yi hakan ga kenan ba da tamowa mai kumburi in ma akwai kumburin sai in ɗauka da ba tamowa ba ce wata cuta ce sai in tura sai in je likita da shi in kuma tamowa ce mai shanye jiki jiki ya yaushi ga abin da aka ba mu nan muna auna da shi gida in yaro in nan abin awu in nan ya tsaya wannan kibiyoyin na nuna mini ya nuno cikin tsanwa ba da tamowa in kuma ya yi haka ya nuna mini tamowa mai dama-dama sai in je likita in ya nuno mini haka cikin ja ya nuna mini tamowa mai tsanani sai likita to bari mu sake kuma wajen doktor doktor a ƙarshe ta wace hanya kake ganin za a yaƙi ita wannan cutar ta tamuwa a jamhuriyar nijar to yaƙi na wannan cuta ta tamuwa da kamata a yi lalle ya kamata a wayar da kanin mutane sun da cewa cuta ce mai illa sosai ga yara kenan a doki matakai tun yaro shi da shekara wata shidda da wani lokaci na kamata a kara mashi wani abu ci maka to a bashi maka da ta yasa kuma a rika zuwa likita saboda likitoci na suka gane cewa yaro wannan ya fara wannan cuta uku inan wannan matakai ya kamata yi amma duka da wannan lalle ya kamata cikin karkara ya zama to mutane sun an noma abincin da kamata a ci waɗansu duka abin da kamata a yara ya zama to akwai shi kuma a zuwa likita a gane cewa wannan yaro yana da cuta kuma in ya zo likita an gane yana da cuta a bashi magani a bashi abincin da kamata. Ta yi cewa akwai karancin eh, kudaden da za su ba ku damar yaki da ita wannan cutar ta tamuwa me kiran ka zuwa ga hukumomi da kuma kungiyoyin ba da tallafi to kira na dai shine kamata mutane su gane cewa mu muna nan muna taimaka ma likitoci a samu a shawo kan wannan cuta amma eh, tallahi mu muna so ne saboda mu dai lallai ba ba isa shi ka ba kasan shi abu to in akwai dubarar za a yi a zuwa tallafa mana eh, duka mu samu mu taimaka ma yara a samu wannan cuta wannan ciwo an samu an an shi to wallahi alhamdulillah to jama'a eh, duka duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka mana wajen hada wannan shirin Uh, musamman ma wakilinmu na uh, yankin maraɗi sha'ibu mani da kuma sule mumuni barma ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ke da ku mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka To Madalla an gaida Yusuf da tawagarsa yanzu bari mu shakata kafin mu ji tattaunawa ministan lafiya na jamhuriyar Nijar. Ba mu to mun gode Ahmad mm. Shanawa da wakar Najeriya da Nijar. To kar a manta muna magana ne a game da sanin halin da ake ciki game da cutar tamowa a jamhuriyar Nijar an ragu ne ko an karu ko ko ana nan a inda ake. Shi sa muka tattauna da ministan lafiya na Nijar Dr. Idi Mai Nasara ga kuma yadda tattaunawa tamu ta kaya. Barka da shigowa wannan fagen. Barka ta dai alhamdulillah. Yawwa, to muna magana akan tamuwa da a tun daga shekarar 2001 an nuna cewa Nijar ta yi fama da wannan abin amma kuma sun tashi tsaye don su yaƙi da abin to muka ce mun ji an yi shiru bari mu taɓo mu ji ya ake ciki a bangaren gwamnati wani mataki ne an ci gaba ne koko ana nan a inda ake koko baya aka koma ba mu sani ba. Nijar ta ci gaba irin matsalar da an ka samu can hmm. yanzu kamar babu ta kamar in ce maka ta rage an ci hmm. gaba kwarai saboda matakan da an ka tsoka game da wanda gwamnati ke tsoka da kuma waɗanda ke kama muna wanda in ka tsoka yau hmm. akwai wani layi wanda muke ce ma initiative tuwa zen hmm. wadda ta ba da dama yanzu in ka tsiba kayan lambu da ba a samu yanzu ana samun su eh, in ka tsoka akwai program alimentar mondial da ke kamawa akwai unicef mai kamawa to shi ne ba mu dama yau duka da mun ka yi bincike mun ka yi kama eh, sakamun ka samu sakamako wannan sakamako wanda muke kama in ce maka wanga semester na alif dubu biyu da sha takwas mm. mm. ne wannan ya rage kwarai mm. kuma wannan tamuwa ta rage kwarai cikin nijar kamar rage wadda ta yi ma in ka tsoka ka ce alif dubu biyu da ɗai in ka tsoka daga alif dubu biyu da goma zuwa alif dubu biyu da goma sha biyu ta rage kuma yanzu da an kai bincike ma na wanda ake cema adsn mm. kamar anket ce wadda ake yi wai ba ma nijar ke yin ta ba kamar masu kama mu nijar eh, ne ke kama zo kowa ya sa hannun shi a yi ta da an ka yi ta ita ma sai an ka iske wannan tamu ta zube mm. game da irin waɗannan matakai da gwamnati ya ɗoka dan ya sa hannun cikin aljihu kuma game da masu kama mu nijar irin damar da suka bada don a yaƙi kamar wannan ciwon na tamowa cikin gunduma-gunduma na ƙasa gaba ɗaya. Mutanen Nijar suna baku haɗin kai a wannan yaƙin? To lalle yanzu mutane sun fara ganuwa tunda muna nan muna waye musu kai e, kamar shahun waɗanda an ka san akwai ta mm. mun yi kamar rangaɗi da yawa mm-hmm. mun yi kamar eh, taruwa game da eh, hukumomi na gargajiya da malamai mm-hmm. duk da waɗanda ke hobi ajiya da masu kamar hannu da shuɗi Mm. da su mutane talakawa an kwatanta musu ba kai noma ne ka kimshe cikin rumbu ba mm. sai damuna ta da kuma ka hiddo a'a mm, wannan daidai ka gudu abinda kake iya hiddowa in ka hiddo yaran nan sun ka ci abinci ko ko ka la ishirin ka sai wani karot ko wani kwamfutar yau da ya zama ko ina ga yanan kwamfutar in an ka ba yaro shi to abinda saukin da zai kawo maka kai uba ba ɗan kaɗan ba ne tunda in ka bar yaro ya tamuwa bayan wahalar kai da za ka sha da kuɗin za ka kashewa in ka mm. hiddo wannan dala ishirin mm. ko ka hiddo wannan kayan garka ka ɗiba ka bashi ya ci su wannan abu mm. da ikon Allah kenan kai kanka za ka ganin su wannan abu. aljihu ya huta ga daula na tambaya eh, eh. to dakta wace rawa uh-huh. kake ganin kasashen waje ke takawa wajen goyon bayan ku ko wajen tallafa muku akan yakar wannan cutar wallahi kasashen nan na waje suna kama muna tunda duk inda mun kai bita Eh, mun ka faɗi inda muke kuma tare da su muke bitan nan in mun ka ce ga irin taimakon da muke so suna kawo mana taimako. Mm. Lalle ke san suna da sharadi in eh. sun ka ce za su ba da abu kamar sai su ce to ina gudunmu gwamnati. Shi ma sai gwamnati hiddu ce mm. ya tashi gudunmu nan da sai ce su ga abin da za su azawa bisa wannan abu. Ke jima abin da ya sa yau a kasarin su suke nan suna biya sau da kawa inda duk adda wannan matsala mm. inda mun ka zuba su ma sai su zo su zuba yau mm. shi ne ba da dama an ka samu eh, ci gaba cikin wannan fanni na mm. yaki da tamuwa cikin kasar Nijar. Eh to abu abu yayi kyau kenan. Wani sako kake da shi ga 'yan kasar Nijar musamman akan abin da ya shafi lafiyar ba ma ko tamuwa kawai ba a matsayinka na ministan lafiya maganar lafiyar al'ummar kasar wace shawara za ka ba su? Eh, shawara kama eh, in shi ciwo an ka ce baya waje kuma in ya zo ba a ci da zai tiya don haka ne game da matakai na waya kai hmm. waɗanda duk sahiyar Allah ya bakin ɗakin shan magani in yan mala sun zo sai an waya musu da kai hmm. ana ke musu ga abin da kamata su yi na su kiyaye ciwo kamar wani tsabtace Eh, hali mahalli tsabtace jiki tsabtace mm. hannuwa mm. ko ko in kamar yanzu lokacin damuna in ka tsoka mm. ana rabon gidajen kamar maganin sabro a ce musu ya kamata su yi unwani kuma akwai kamar wata siyasa da mun ka ta cikin watan ga hudu lokacin eh. damuna da za a bi garka garka mm. ana raba magani na yaki da ciwon masassarar cizon sauro tunda ta san ita ce umma ubaisa eh, mai eh. kawo mace mace da yawa da yara da kanan da mata masu juna biyu to wannan tsawon wata hudu ana biya gida gida ana ba da wannan magani kyauta ne kuma abubuwa da wanda da ya shi kai la ya kamata ya zo gidan shan magani mm. dan a bincike shi mutane su bar umarni da magani wanda ake saida ga hanya wanda ake mm. saida ga raya wanda kuke bayarwa kyauta ne duka in ka duka balle nan wannan magani ne mutum ya yana ciwon kai sai ya sai magani haka ne ya bai san ko mm, magani bane mm, amma wanda kuke bayarwa kyauta ne kamar na cizon sauran nan kyauta ne muke ba da shi kyauta ne ba mm. ɗaya dala kai har ma ma eh, shi san jima da ake ba da kyauta ne muke ba da shi eh, sannan kuma ba kwa samun rahoton wasu suna tuwa tuwa su karɓa kila su saida To lalle muna sa insecta insecta suna hokiya da ido, mm. kasan ba a yin irin wannan abun a ce ba a samu ba eh, wasu wanda za su aiki na asha. Dole. Eh, mm. ba a abun nan. Mm. Amma muna ɗaukan matakai don dai mafi yawan abun da an ka aika ya ga waɗanda ya kamata a ce ya je Kullum muna bincike. mun sa yan santa ko ina game da irin mm. unwar wannan kamfani muna sa mutane koyon da ke zuwa suna jibawa mm, ga ne ake nan ana wannan aiki anya wannan aiki ana yi ne da kyau mm. suna kawo muna sakamako duk lokacin da an kawo wannan aiki eh. to mun gode sosai dr mai nasara sai wani lokaci Allah ya kai mu mun gode mai to mutane lafiya To, Dr. Idi mai nasara kenan ministan lafiya na jamhuriyar Nijar kuma ya yi bayani sai mu ce to da fatan za su ci gaba su mutanen gari ko yaya daula mm, za su gaba da tallafa da kuma taimaka ma kansu ganin sun magance wannan cutar. To yanzu a madadin. Daula Salim. Sai Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa sai gobe Juma'a idan Allah ya kai mu za mu dawo da wata sabuwa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau Ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba